الحكيم وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Allah ya Yo mandaba para el campo y para yana cewa assalamu alaikum bayan sallama ina amana bayan alkhairi ina roƙon Allah ya fara da cikin addu'a da sauran Allah ya ba su kuɗi mai albarka da kuma ilimi mai amfani duniya da lafiya don Allah malam da yake fassara wannan aya بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, wannan yana tambaya na farko dai muna maka fatan alheri muna addu'a Allah ya maka gudi Allah ya baka kudi halalun tayyib Allah kuma ya baka ilimi mai nagarta ah, sannan abin da ya shafi tambaya ne ah, ake nufi da wannan ayar واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجاهل بالقول والغدو والآصال سورة الأعراف wannan ayar Allah madaukakin sarki yana umurtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi zikiri ko yana koya masa yanayin zikirin da ya dace ne wani kurban ya ce ka ambaci mahalicinka ka yi zikiri wasu malaman tasiri irin su albabar sun ce ana nufin ambaton Allah a cikin sallah ma'ana an za ka yi karatu kai karatu a sarci a cikin asalawatu sirri a irin azahar da na'asar wasu rabbaka fi nafsika ma'ana ka jiyar da kanka kakka kada murya tabarru'a ka kaskantar da kanka yayin da za ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala wa khifatan sannan ka ji tsoron Allah wajen ambatan Allah wa dole da jahirin kalkawo in za ka daga murya ka daga da yawa yanzu eh, to bai da zalika in za ka yi zikiri kai kadai da za su ka daga murya ba kuma ba ka sassauta murya sosai ba bai da zalika wala ta kuma alfafiri wala ta kuma alfafiri ka kasance daga cikin gafalallu ma'ana ko da ka zanto kana cikin zikiri kira cikin ambatan Allah wannan kuma yana nuna maka cewa zikiri shi an bata Allah ba a san daga murya ba a san ido ba a san tsayaniya ana san da zo cikin nutsuwa wallahu ta'ala a'lam akan cikin jami yana zuwa sai tana da liman ya shiga tarawih zai iya dosu da niyyar sha na ah, wannan akwai bayanin malamai a kai gaskiya amma a takaice mazhaban malikiya ba sai ba mai farilla ba zai fi mai nafila ba sannan su a masarar malikiya ba a son saɓani na niyya tsakanin mamu da liman idan liman yi niyyar a zahar kai niyyar a zahar in yi niyan da asar kai niyyar da asar in yi niyyar nafila kai niyyar nafila in yi niyyar farila kai niyyar farila da ya hujjar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma ju'ila imamu li yutamma bihi an sanya liman don ayi koyi shi saboda haka za ka yi koyi shi cikin komai har niyya kuma shi ya rasa za ta ga yawancin masallacinmu a west africa ba a yarda da irin wannan ba mai azahar ba zai ji mai la'asar ba mai farilla ba zai ji mai la'asar ba amma sauran masabobi musamman irin mazhabar hanabila da shafi'iyya su sun yarda cewar za a iya samun saɓanin niyya tsakanin mamu da liman saboda haka mai wata farilla zai iya bin mai wata farilla ma'ana mai azahar zai iya bin mai la'asar mai farilla zai iya bin mai nafila mai nafila zai iya bin mai farilla dalilin su hadisin da malikiya suka kafa hujja shi ne dalilin su kaga duka dalilin su ɗaya ko sun ce inda ma shu'ala al-imamu da musamman dalilin su kenan an saka liman dan ayi koyi da shi amma ka kala sa hadisin mana yace fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu idza qala sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamd yace ana koyi da liman ne a cikin maganganunsa furucinsa da kuma aikinsa har niyyarsa an gane aswad ban da niyyarsa da furucinsa da aikinsa kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa fa idza raka farka'u aiki wa idza sajada fasjudu aiki wa idza qala sami Allahu liman hamidahu qulu rabbana wa lakal hamd wannan magana ce furuci amma hadisin bai ambaci ba kulliya ba saboda haka babu niyya ce suka ce idan wannan bai maka ba ga hujja ta biyu akwai hadisi cikin sunan bai hatsai wanda mutum biyu suka rasa sunan azhar suna shigowa gari sai suka tara ana la'asar sai su biyu suka suka jona daya ya yi niyyar la'asar ya bi daya ya yi niyyar azhar ya bi da suka yi da sallah sai suka tambayi juna kai ya kai ne wanda ya ce shi ya yi al'zahar ne saboda aka yanzu da zai la'asar Wannan ya ce a shi ya yi la'asar ne yanzu da zai azhar sai suka fara jahiliya wa ne daidai sai suka ji gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duka kun yi daidai suka ce idan wannan hujjar ba ta muku ba ga hadithin mu'adh bin jabal mu'adh bin jabal yakan yi sallah tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a masallacin Madina salatu isha yana mamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana liman haka ne ko idan ya yarda da sallar sun yi koma gidansa sai sake zama liman da sallar isha shi yana yin lahira mutanen gidansa duka suna yin farilla su suna ɗansa shi yana yin lahira su suna yin farilla kuma manzala su Allah wasallam ya sani bai taba hana shi ba kai akwai lokacin da wani matashi ya karansa ba ya ja suratul baqara ya tsurta sai ya fushi kawai sai ya fita daga sau ya kara sassan sallarsa sai ya je ma ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa manzo Allah ya kira shi bai hana shi sallar ba amma ya ce da shi a fattalun an taya mu'ad da kasancewa cikin mutanen akwai marasa lafiya akwai masu rauni akwai masu abin nan ba saboda haka in kai sallah ka takaita saboda haka yawancin malaman ahalar suna sai fi gamsuwa da cewar mai nafila zai iya bin mai farilla mai farilla zai iya bin mai nafila to kai da kazo ka sami malam yana tarawi ya za ka yi tarawi ne raka biyu ake yi idan aka yi biyu a kallama haka ne shi kuma raka a hudu zai yi zai zauna zama duniya amma ba zai sallama ba mutumin haka zai bi liman raka a biyu ne kawai idan liman ya yi sallama su ya miƙi ya ciko raka a biyunsa an gane ko ba zai jera raka a hudu na tarawi ne an yi sallama an miƙi shi bai sallama ba yana gyara ya kana sallar kisha. ba zai haka ba in yi haka ya ɓata sallar shi a'lam Kalau contoh sekerja Kalau mana ni dia tu abang cari yang tu kalau itu jadi awal awal zaman awal ini awal zaman ni tu kalau cuma doa ni dia dah. Terima kasih. to yanzu gashi an ba mu lokaci na na lakta na muhabara sai da muka kai sabo a takaice zulkarnai alqur'ani ya yi sa kuma a takaice cikin suratul kafir wa ya yas'alunaka 'anil qarnayn ko ahlul kitabi ne suka zo za su gwada manzala sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye shi wane ne zulkarnai daman jama'a mutum hudu ne duk wannan duniyar suka yi mulkin wannan duniyar baki daya lokaci guda mutum hudu daban-daban biyu musulmi biyu arna biyu musulmi daya annabi annabi Sulaiman alaihi salam daya kuma zo arna zamanin da suka yi mulki duk duniya suka yi mulki ma'ana dukkan daularin duniya suna karkashin mulkin su بيو ما مسلمي ما ما يا بخت نفر ما يا كما وانت عندك كرسا المقدوني الكسندر المقدوني ها الاسكندر المقدوني وانت عندك كرسا الكسندر سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال shi zulkarnain a takaice kamar da qur'ani ya nuna mana akwai isra'iliya da yawa da ake kawo duk za mu ake su gefe alqur'ani ya nuna cewa Allah madaukakin sarki bawan Allah ne salihi musulmi kuma mai sarauta kuma wanda Allah ya bashi karfin soji da kuɗi da wannan abubuwan yake tabbatar da shugabancinsa a doron ƙasa kuma babu yadda bai yawo ba ya je kudu ya je arewa ya je gabar ya je ya je kudu ya je yamma ya je gabar ya je yamma sahal alquran mai girma ma ya gaya mana hatta idza balagha maghrib ash-shams hatta idza balagha matli' ash-shams hatta idza balagha bayna as-saddayn alqur'ani abin da ya nuna mana lokacin da ya je maghrib ash-shams yammacin duniya ana nufin ya gama kurewa ta yammacin duniya abin da ya saura a gabansa kawai shine ruwa wadda da inda ha kawai sai ya tarar da wasu mutane a wurin kuma ba musulmi ba sai musu dawa su gargaji da musulunci sai allah madaukin sarki ya ba shi zaɓi in ka ga dama ka yaƙe su ka karkashe su tun da kana da ƙarfi ka samo gani ma kawai kauce abinka an ka ga dama kuma ka kyale amma ga musu wa'azi su karbi addini sai ya zaɓi ya musu wa'azi ba zai yake su ba amma sai sharadi amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'an husna amma man zalama fa sawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbih fa yu'adhibuhu 'adaban nuqra أما من آمن وعمل صالحا أو أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له بالامن لا يسرى. سيوت جماعة هل يزول مطلع الشمس؟ مهودر رانا لكم أصير ساكي ترد وأنسى مساكي سوف تقصبك مبعون الدنيا سكيبا دوغي مصر كده زمان kuma ba sa sanya tufafi lam najid lam naj'al lahum min duniha sitra ba su da gidajen zama ba su da tufafi ah, wannan rage su na zurkar ne nan ma ya tsaya ya taimake su ya agaza musu sai ya wuce har zuwa inda je tsakanin manya-manyan duwatsu guda biyu ya tarar da wasu mutane su kuma su ba a fahimta su ba a gane amma duka sun gan shi da karfi kuma sun san cewa shi da sarkin duniya a zamaninsa sai suka roƙe shi ya taimaka musu suna tsoron waɗansu mutane ya ji ma jitu za su iya kullowa daga nan su zo su cinye su baki ɗaya don suna da yawa sai suka ce mishi hal na ji abu laka harjan ala an ta bai da bayyana wa da musakka matala maka kuɗi sai ka gina mana kasanta mai ƙarfi yadda ba za su iya huda ko haurawa ba zan karbe ne a maman kan ne fi rabbi kai mulki da sarauta da kuɗi da karfin sojin da Allah ya bani ya fi karfin ku bani kuɗi kawai abin da nake bukata a inu ne mai kowa ku taimaka min da ma'aikatan shi yana da ma'aikatan da za su yi amma yana so in ba su darasi su yi aiki su ma albaina kuma bainakum kuma bainakum rajula zan gina katangar a tuni zubar alhadi ku je ku tattaro mun wato karafa yanka ko haka sai suka tara da suka tara sai ce ku jera tsakanin duwatsu da guda manya-manya ne dogaye ku dinga jerawa daga sama har ƙasa sai suka jera hatta idan sawa baina sadafai har da suka kai har can sama duwatsun fada ku sai ce ku kunna wuta karkashin wannan dutsen wannan karafan ku hura wuta sai suka hura wuta suka dinga hurawa da suka bigi ne da mafici ne da menene har sai da wannan karafan suka zo ja sai ce to yanzu a duni kufur da alaihi kasara ku zo mun da galma da aka tara mai galma kawai sai zuba saban karfin kawai duka sai suka narke baki da sai zuba katangar karfi shi sa Allah ce fa masfa'u an yadhharu ba su iya tsallakawa ta sama su zo su cinye mutanen nan wa masfa'u lam naqaba kuma su ba su iya hudawa ta kasa su fito ba akwai azab na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suke nuna cewa kullum suna aiki kullum suna aiki suna zuwa hudawa sai ya saurari kira za su fito sai su ce gobe ma kara aiki don sun koma sai Allah ka ke rikewa Allah ya ce duk amma za su rage ce lokacin da za su yi fitowa duniya shi ne lokacin da za su ce shi gobe insha Allah Allah ya da amma za mu huda za mu kara sa yi. dan sun ce insha Allah shi kenan sai Allah ya sa su bude dan sun bude kuwa Allah ya ce ya ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard masu barna ne a gaban kasa duk wani kai da kuka da kai sun shi duk waɗansu bishiya waɗansu ƴaƴan itatuwa iska ta sun ci har sai sun zo mutum mutane kuma ba wanda ya tsaya lokacin da za ta fito ma annabi isa alaihi salam yana tare da sahabbansa sauran musulmin duniya ɗan tsirari ba za su iya da su ba ba za su iya yaƙar su ba Allah zai mishi wahayi kawai ya gudu ya koma ƙasar sha da mutanensa sannan Allah madaukakin sarki zai tura musu da wa'ansu tsutsotsi hmm. da za su zo su ci cinye su da wuyarsu sai ka gamsu dukkan matattu a doron ƙasa don sun fi mutane yawa da ba don suka mutu ƙasa za ta yi ta waye nan kuma sai Allah malafi sarki ya tura da wasu tsuntsaye manya-manya su zo su ɗebi gawatin su zuba a cikin teku ko sauran manyan abubuwa ma da za su fara a duniya ba mu idan aka yi wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwa mai bala'i yawa zai zo ya wanke wayansu da gawawakinsu daga doron kasa to daga nan da annabi isa alaihi salam zai dan zai dawo da sahabbansa su yi shekara bakwai suna tabbatar da adalci a doron kasa Allah ya sa kan wani lokaci bismillah shike nan kullum muna magana abin da Allah ya ba shi lafiya, Allah ya ba shi lafiya, ya saka fara ne. Abin da ji Allah ya ba shi lafiya, ya saka fara ne. Akwai ɗan gwamnati da ta mu ba yana tafiya a wajen kayan mota da zo kudi da shi wallahi shi ma ya kare Allah ya bashi lafiya bai sa ka fara dukkan muna fata Allah ya masu lafiya mu masu lafiya Allah ya kara mana lafiya masu neman aure su sun biya za ubangiji Allah sunan ta Allah yadda mana baki daya da ya suna ji yadda nake bayani kullum kuma Allah da za su sauki eh za su sauki da za insha Allah Allah ya yi muku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات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 bayan hijirar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da shekara hudu. Allah madaukakin sarki ya nufe mu da haduwa a wannan masallacin mai tarin albarka masallacin Sheikh Hassan Sa'id rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba Allah madaukakin sarki ya dora mu kan daidai mai babu mu ikon fahimtar abin da za mu jama'a za mu shiga sabuwar sura sura ta tahrim surar haramtawa nisa aka sa mata suratul tahrim don Allah madaukin sarki ya so surar da cewa lima tuharrim harrama yuharrimu tahriman fa hiya suratul tahrim wannan surar madaniya ce ta sauka ne bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma ayoyinta goma sha biyu ne kacal watakila in ba mai sauri ba ƙarshen wannan sura ba za mu rasa aya insha Allah ta'ala a wannan Ramadan idan Allah ya kai mu da rai da lafiya Allah madaukin sarki yana cewa ba'da bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabi ya kai annabin Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne magana mai gamsarwa akan ya ayyuhan nabiyyu a farkon suratul talaq haka ne ko Allah madaukakin sarki yana girma mashin da wannan suna da kira ainihin sunan sunansa ba kuma muka ce yawanci yaka ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasul saboda ka ba a kira sunan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a gatsau kuma wani abin mamaki a nan farko wannan surar Allah madaukakin sarki yana kwabanta an gane ko jama'a Allah na madaukin sarki yana kwaɓar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma duk da haka yana kira da suna mai daraja dan shi bawa shi me sa Allah yake kwaɓar sa zamu zo mu gani insha Allah ya ayyuhan nabi ya kai annabin Allah ne masu harrimu ma a Allah lak me yasa kike haramta abin da Allah ya haramta maka hada wannan zargi da aiko kwaɓani me yasa za ka hal za ka haramta abinda shi Allah ya halatta maka wai ya baka izini wai sai kai haka ba da yawa manzara sallallahu alaihi wasallam wanda sai Allah sai sa? kuma shi ya yasa kullum yake cewa mu fahimci wannan da kyau Allah daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban Allah Allah ne shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah kuma baya ma jin kunyar ya kira shi ne da bawansa subhanallazi asra bi 'abdihi wa anna lamma qama 'abdu Allah yad'uhu bawan shi ne kuma dan Allah ya kira annabinsa da sunan bawa bai kaskantar da shi ba Ba ku ne annabin Allah da yake girman kai yake ganin cewa shi ya ya karfin ya zama bawan Allah bal su suna murna a su bayan Allah lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillah wala al-mala'ikatu al-muqarrabun saboda haka idan mun ce bawon Allah ne ba mu rinka mai daraja ba shi kuma Allah madaukakin sarki in ya kwafi sa dan ya masa wani laifi bai rufe mai daraja ba mu kuma idan muka yarda muka karanta yadda zuwa cikin alkur'ani mai girma Allah ya kwafi manzonsa ba mu rufe mai daraja ba muna fata an gane domin irin take-taken mu a yanzu irin tafiya da muke to sai nake ganin a kwana a tashi ayoyi da suke magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi laifi an kwabe shi to karshen ta za a ce magana daina karanta da in ka ka karanta su ka san mutuncin manzon Allah ba haka lamarin yake عبس تولى أن جاءه الأعمى وما أدرك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى خرجوا كرشي wa taksha nasa wallahu ahaqqu an taksha duk wannan kwabaki kuma bai rage komai daga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba muka san darajar shi Allah ce ya ayu annabi lima tuharrimu ma ahalla Allah lak me yasa kake haramta abinda Allah ya halarta maka to yanzu saura kuma mu sani wai menene Allah ya halarta masa shi haramta a kansa malaman tafsiri suna da opinion kamar guda uku ibn al-arab al-malik ya kawo daga cikin ahkamul qur'an ra'ayi na farko wani wata mata ce al-mawhubatu nafsaha bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wata mata ce ta zo ta wutar da kanta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta ba ta yi masa ba sai yi aurenta sai ta kusa ta don su malamai sun ce shi ne wannan amma ibn al-arabi malik ya yi raji mai karfi cewar na farko ayar ba ta nuna haka ayar ba ta nuna haka domin ayar tana nuna ya haramta wa kansa ita kuma wancan ta kawo kanka ne kyauta mutumin da ya kyauta ai bai haramta kansa kyauta ba kuma isnadin hadisin ma wancan dan isnadin wanda suka ce lalle lalle akan wannan ne isnadin hadisin bai inganta ba ra'ayi na biyu hadisai sun zo cikin sunan cewar wannan ayar ta sauka ne a kan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Hafsa binti Umar da kuma Aisha Binta, binti Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhum ajma'in jama'a sai da cewa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gefen gida da binan ɗakunan matansa ga masallacinsa ga kuma ɗakunan matansa a jere guda goma sha ɗaya sai mu daga idan ka kira sallah kawai wala zai yi ya fito ya shiga masallaci kuma manzo zama sallallahu alaihi wasallam ya kan raba wa matansa kwanaki yau yana ɗakin wacce gobe yana ɗakin wacce haka yake to nan yana ɗakin hafsa sai hafsa ta ne ne da zuwa gidan mahaifinta سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله sai mata izini kuma tana tafiya sai kira matar samariya al-qibtiyya aka kawo masa ita daga misra kuma sai ta shigo ɗakin hafsa da suka zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira ya halarta ko bai halarta ba yanzu kana da mata biyu wata ba za ta yi shigo a ɗakin wata ba kai mijin mijin su kuma kai kai hira da ita a gurin ba ثم ذرا صلى الله عليه وسلم هنا جدا جماعة قصة مالية القبطية بهيرة بيني فتوسي أبو نسي أبو نزيفة أبو نزيفة سي حفصة تداو تنا داوة ستة كاي ستة كلامي صلى الله عليه وسلم وانا أبو نزيفة لكم يا عطا أعجينا كما أكن قدونا حبا حبا ما زال صلى الله عليه وسلم ko yanzu na zama ba ni da kima ne a gurin ka me yasa aka yi wannan sai haka ne kin kashi to shi kuma ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam yana son ya yi controlling wannan situation din da hikima dan halal ne abin da ya halal ne ko yayi laifi jama'a idan kana nuna samu yau kana ɗakin zainab sai zainab ba ta nan sai ka kira maryam ta zo sai ta zo shi ka aikata a ɗakin zainab a kan gadon zainab ka yi laifi a ban gane ba ku amsa ba mana ka yi laifi halal din a shara ko haramun wallahi ka zai ranaku da aka raba daban suna da mata daban ai baka bar ɗakin ba kana ɗakin kuma babu wani nasu na shari'a da ya haramta mutum ya amfani da matarsa da kana ɗakin wata babu wata wani an samu kai an gamsu go amma fa a kwatanta a yi adalci a kwatanta a yi adalci to wannan labarin mazala sallah alaihi wasallam baya san labarin ya farzu. cewa ranar wacce ya ji ɗakin wacce kuma ya yi da wacce saboda aka sai masa alkawari sai ce dan Allah ke su ke hakuri kin ga gani ko da alkawari guda daya daga yau daga yau ba shi ba mai ba zai ƙara ta ba amma wannan ba ne tsakanina da ke kin gane a rike sirri ta ce a ah, ba damuwa sirri kamar gama rikewa haka suka ramu zum kaɗan kawai ita kuma sai ta je wajen kawarta aisha radiyallahu anha kasan mata sukan samu jituwa da juna haka in kana da hudu sai ka gaji sun haɗa kai a nan sun can sun haɗa kai to ita aisha kawarta ce suna kasawa sosai tana ganin gaya masa wani abu babu damuwa duk da cewa sirri ne na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai ta je sai ta ba ta labarin duk abin da ya faru a lokacin da suke ba da labarin nan Allah madaukin sarki kuma ya buɗe wa manzala sallallahu alaihi wasallam yana kana duka an ya ji komai da komai ita kuma a Aisha radiyallahu anha daga nan kawai sai labari ya bambama sauran mata suka ji duka kuma shi yasa in kana da riƙi kayanka tsakaninka kawai da kai sai Allah ko man gamsuwarka da matarka ko man gamsuwarka da amininka karka je ka ce to da Allah ga wani sirri ka riƙe mu wannan sirrin ba ka san ba kai ba ba zan ga kowa ba sai ka gama ga masa kana tafiya zai je samu abokin da kaga wannan sirri ne an ce ban riƙe baki na amma kai amma sai tsakanin mu da kai ba abin da yake goya gare mu saboda haka ga abin da ya faru shi ma haka zai je wani gure ya faɗa kaga bai zama sirri ba kuma to idan ka tabbata sirri ne ka riƙe kanka Aisha radiyallahu anha ta ba da labarin sai zama da dukkan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ji har duk wasu mutane ma da ba sun ji to abin sai da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam garin yayi dimi hankalin ya tashi sai ta ki Hafsa sai ba ta suke daya sauran matan da kuma baki da sai jinkin su ya shanya su wata guda ba abin da ya kashi da su ta daga ƙarshen sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya yana saukar da wannan aya sai ya dawo da Hafsa radiyallahu anha sauran matan kuma sai ya dawo mu'amala da su ita mamariyar da ya haramta ta din sai ya kafara su kamar da zamu zo mu karanta yayi kafara kuma ya dawo da ita رأيناه هنا تكون صحيح البخاري وتاني واير ما تكون صحيح مسلم شيء وانا آية تاسة وكاني أكن زمع روان زمع لعيك شاء ما ترمى صلى الله عليه وسلم لعيك كرنت زينب بنت جحش إذا تنا بالعبارة كل سنة بزمع عيك دنتا سمع عيك صلى الله عليه وسلم babu abin da yake so irin zuma shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganin cewa tana da zuma a dakin sa bini bini sai shiga gurin bini bini sai shiga dan lasa sai ya fito yawan shiga ɗakin sai ya ji hankalin Hafsa da Aisha in ya shiga ɗakin wasa a ɗakin sai ya ji hankalinsu kun san mata sai suka fi su sai suka kulla maki da shi kuma Allah ka ji tsoron mace komai raunanta to tana da kaifin basira da makirci wanda wallahi kai namiji bai sa ita ba Allah kuwa ha to namiji ba ta mace kalli ba sai da kuke ji a Najeriya ana cewa mata kaza ta kashe mijinta mata kaza ta soka mijinta wuta abin nan wuka so na kuka ji namiji ya kashe matarsa eh wata a kano kusa da gidan ɗan uwana kawai fa kiran kiran matar da zai aura yake yi yana gidan sama bene tana ganin shi kawai sai ta tura shi daga gurin daga bene kawai sai kasa wallahi zai mutuwa kusa da gidan da ta aura a nan kano saboda haka muna zama da su da yadda za a yi gudu zai zaura da su amma wallahi sun zo su gama da kai sunan ka gawa Allah ba to ka gama amincewa da su ba ki daya akwai da ba amince da masu shi ba ka gama sakewa kai bacci yadda kike so sai ka bata masa da kai bacci to ala ayi hal da aisha da hafsa radiyallahu anhuma sai suka haɗu su suka kulla makirci dama Allah ya ce inna kai da kunna awi kai ne shedan fa an ce inna kai da shefani kana da'ifa su kuma mata an ce inna kai da kunna awi makircin girma yi sai hafsa ta ce da aisha radiyallahu anhuma kin ga wannan mutum da kullum sai ya shiga ɗakin ne yana shan zuma kin ga abin da za mu duk sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakin ki ki ce masa bakin ka na wari ka ci makafi wani abu ne kamar safar ruwa ka ci makafi bakin ka na wari ni ma idan ya shigo ɗakin na abin da zan gaya masa kenan sai ya daina shan wannan zuma ba da bara anan haka ko aka yi mazara sallallahu alaihi wasallam shigo ɗakin wuce da ce wallahi bakin ka yana wani kaci ci magafira a kan ka zo kusa ne in yin shiga ɗakin wuce ita ma haka sa ya tashi ma'aikin Allah ana su haka bakinsa na wani mala'iku da suke zuwa ga ya zai abin yi da shi sai ya kira su su ce kar ku damu ban ci ban ba abin da ne kawai ɗan ka shiga ɗakin zainab ne kawai sha zama su saboda haka daga yau na yi alkawarin na ma rantse muku ba zan kala kan zuba ba da ba su ta ci kuma ta ci ba sai da ya rantse ba ba zai kala sha ba hadisi ingantacce cikin sahih bukari to yana wannan shi da Allah subhanahu wataala ya saukar da aya ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi Allah lima tuharrimu ma ahalla Allah lak me yasa kike haramtawa kanka abinda Allah ya halarta maka tabtaghi mardata azwajik kana neman yardan matanka kuma shi yasa ba a san wai wajen daɗaɗa wa mace ka taka shari'ar Allah wallahi ba ki wai dan ka daɗaɗa wa matarka ka yadda ka taka wata shari'a ba yarda ba akwai matan da suke hana mazajen su zuwa sassa su baki eh an shiga farko akwai sanyi ana fama da sanyi ana ta kiran kasa baby ba damuwa akwai sanyi ba za ka wanka kuma ba za ka wanka da asuban nan ba za su bari gemu matan su ce da su su da su shari mutum nawa ari suna ne kai ka dan gale wanda kai ni kawai babban abin da yake damuna kullum wanda na a sama sai ka shirya yara kanana ke kuma kana ganin ba za ka iya bata a bibi ba shi ke da kawai sai a je a bata wando to bai halarta ba mutum ya taka shari'a kawai domin ya da dawa matarsa wannan ba daidai ba Allah ce wallahu ghafurur rahim wallahu ghafurur rahim haka da abin kenan wai ya yi laifi to kafin ma ka fita daga ayar an ce an gama Allah ya gafarta masa dan shi mai yawan gafara ne mai yin kai kuma abin da zai warware rantsuwarsa da shi gashi a gaba wannan ne yake nuna maka yana nuna cewa annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawon Allah ne bawon sa ne kuma Allah madaukakin sarki yana yadda ya ga dama da shi yana ba shi umarni kai kaza ka bar kaza in ya ga dama ma ya hukunta shi dan a nan gurin bayan ya kwaɓe shi sai da sai da masa punishment punishment shi shi mai zai kafara kuma sai da ya kafara mu ahlus sunna wannan yake a kidar mu bai rige komai daga darajar sa ba shi kanshi ubangiji Allah subhanahu wataala duk wannan da yake wa abin da ma'aikinsa bai rike komai daga cikin darajar annabi a gurin sa ba har yau shi ne khatamun nabiyina hmm. ƙarshen annabawa har yau shi kadai aka kai sama har sama ta bakwai har baitul ma'amur har sidratul muntaha har ila yau shi kadai aka sai jagoranci dukkan annabawa ba kadai a baitul maqdis har ila yau shi kadai ne annabin da zai shaida akan sauran annaba gobe kiyama har ila yau al'ummar sa ce kadai za su shaida akan sauran al'ummomin gobe kiyama har ila yau shi kadai aka baiwa al-maqam al-mahmud har ila yau shi kadai aka baiwa damar ya ceci mutane a shafa'atul umma gobe kiyama har ila yau shi kadai aka baiwa alhaudu da shi da al'ummarsa har ila yau shi kadai yake da makullin da zai zai je ya buɗa ainihin aljanna ya shiga wannan ya rage gobe daga darajar ta amin amin Allah ya ce wallahu ghafurur rahim na'am قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم التي قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم حقيقة Allah madaukakin يا ya farlanta muku warwarewar منكم idan mutum ya rantse a kan zai abu kaza ba kuma abin halal ne kuma abin neman lada ne abin da ya kamata ya yi ne to abin da zai yi ya yi fara a kan rautosa ya ci gaba da wannan abin shi da Allah ya sama masa sarki don ya riga wa kansa matarsa to ya za a iya dawo gare ta kai ka fara. Allah ya ce qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum hakika Allah madaukakin sarki ya farlanta muku ya wajabta muku ya tilasta muku warwarewar rantsoyi a ina da aka tilasta a cikin suratul ma'ida لا يؤاخذكم الله باللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته لطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون شكرا الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم Allah madaukin sarki bai kama ku da lagu al'aiman ko lagu yamin lagu yamin shi ne abu kaɗan kaɗan da Allah yadda yan kasuwan ba suka saba wallahi ta ba haka da su wallahi tallahi billahi da gida ila ila huwa irin wannan rantsuwar wanda baka yi kuduri ba daga cikin birnin zuciyarka kawai suna fitowa ne a harshenka to kuna sun yawa ko da ba su dace ba Allah subhanahu wa ta'ala zai kama ka da wannan wala ta yi wa akhidhukum bima aqadtum al-ayman amma Allah yana kama ku da laifin rantsuwa da kuka yi a ta gaskiya har ga Allah daga birnin zuciyarka ta Kudu ke kainiya irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fa kafaratu wa amma kafararsa it'amu 10 masakin ka ciyar da miskinai goma wannan shine abu na farko ka ciyar da miskinai goma idan da hali idan da hali ka ciyar da su da safe da rana da yamma mutum goma ka tabbata talakawa da sosai sun iya ce ɗebo su da safe da safe a soya musu kwai a soya musu biredi cin yanzu madara da kyau idan da hali a ɗan siyo dankalin turawa a soya da kwai a haɗa musu su ci su ƙoshi da sabi da rana a yi shinkafa a kauna kowa cinyar kaza a kan shinkafa da yamma babu laifin iya so a cikin wajen sun yin kuka mutum goma da safe da rana da yamma wala jiki zai ga maka ba za ka kara yin ran suwa da ba wannan shine da farko idan kuma mutum bai da mata gauro ne to ka je ka auro shinkafa ko alkama ko masara ko ne miskini mudu biyu rabin sa'i kenan a wata mazhabar mudu daya sai ka lalaba musu sai ka tura musu kudin ce ne haka wannan shine mataki da farko idan mutum ya yi rantsuwa ba zai yi kaza ba kuma sai ya dawo ya fasa ya kaza da abu na biyu idan mutum ba zai iya wannan ba Allah ya ce abin ausati masu tusaimu na ahlikum daga matsakaitan abin da suke ciyar da iyalanku sai Allah ya jane biyu ce auki su wata ko kuma su ba tufafinsu mutum goma ka ɗanka masa tufafi riga da wando da hula sai hula da kada at least mutum ɗaya zai iya cin dubu goma zuwa dubu goma sha biyar ko da kudin dinki da kudin yaji ta gama dubu goma a kan kakara neman dubu ɗari da hamsin kwarai da gaske au da hariru raqaba na uku shine ya zanto kana da baiwa ko kuyanga ko bawa ka yanta wannan yana yana wato yakan ci tira domin babu kungiya a yanzu to daga nan sai Allah ya ce to nan nan ya ce idan baka iya ci da su ba baka iya ci fatan da su ba baka da bawar da zaka kanta to Allah yake kaje mataki na karshe shine azumi fa siyamu salatati ayya kai azumi kwana uku amma jama'a san me yake faruwa ni kin da nake ji ana ma tambaya ta akan kafaratul yamin mata da suka bugo mun waya da yawa aka zo ayi tambaya malam na yi rantsuwa ne ba zan yi kaza ba to amma yanzu zan yi saboda haka azumi nawa ne ma zai yi wai tashin farko kawai tambayar azumi ake ya aka yi aka tsallaka na farko ya aka yi aka tsallaka na biyu kullum mamman ne wa azumi azumi azumi azumi hanya ba ma sun cire kuɗi ne jama kuma wallahi wannan ɗabi'ar 'yan Najeriya ne ko da lokacin da muke jami'a a ga ɗaliban jami'a sulamiya masu kuɗi lokacin duk mutumin da ya jami'a sulamiya Madina yana da kuɗi a wannan lokacin ne dan mun lokacin ma na abin da ake biyan alawan kawai na aljihun ka ko ne wata wallahi a lokacin ya yi kudin gwamna ana ne soji ya yi kudin gwamna to ba ka san wani abu idan muka tafi aikin haji idan aka yi aikin haji mutum ya yi tamattu'i ba zai yanka ba eh to dukkan ɗalibai yawanci su arziki suke sanata ta ayyamin bil hajji wa sabatu daraja tilka asharatul kamila dan ne kowa baya son wani bai san kuɗi shi zai dukkuro su haka ya canza zuwa dala ne zo nan a yi ta gida gida a yi ta sayan motoci ana abin da sauransu Allah madaukin sarki ce zalika kafaratu aymanikum idza halaftu wannan shine kafarar rantsuwoyinku idan kuka yi rantsuwa wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwoyinku kan mutum ya yi rantsuwa barkatai in kana rantsuwa irin wannan zaka fada wata rana قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الله يتي والله مولاكم الله مدى تسرق شيني مجد انتنكم شيني ميتي مقامكم شيني ميآغ زامكم قريش ذاك كوما وهو العليم الحكيم كما شاء الله مدى تسرق شيني مسلم يوان حكمة بكا ديري بكا ديري Eh? to anan za mu dakata insha Allah ta'ala eh, muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya gane da mu gaskiya ba mu iko bi sallallahu alaihi nabiyyi wa ala